bóyá ìlú ètò bóyá ìlú ètò àwọn ọ̀sán ọjà tí wọ́n lájà lùkú yà ọjà tí wọ́n lájà lùkú yà níṣẹ́ ní ṣínà ìlú ìlú ètò àti ìlú káàdì àwọn ìlàkùnṣe níṣẹ́ ní ṣínà ìlú ètò àti ìlú àti ìlú àti ìlú àti ìlú kí mo tún fi di o káàdì ìlú olùkà ẹ̀ẹ́dẹ́ yà ẹ̀ẹ́dẹ́ yà private hospital kú kí mo tún fi mú ìgbà ẹ̀ẹ́dẹ́ yà ṣé ètò ìgbà yìí ṣé ètò ìgbà náà ṣe kájá ní church kubwa iwawe Thank you. ويبقى محمد بن عقيل في ya wa wa amma da daga wanda ayoyi da hadisai da zancen malamai halin suna da yake kawo to kai ma ka kai da saboda wannan da suke ciki na nuna cewa za ka yi rasu son musulmi da shi cikakken musulmi ne amma wasu na ganin ba ana cewa kare saboda wasu matsaloli da ne kai a cikin mutum ba ne duk aka kasa da wani mutum ba ɗaya haka da yana da suna da shi wayan can jama'a da kafin masu kaga da mutane da kowa da kuma duk ba su duniya ba su kai da su kawai wani duniya kowa ta shi duk inda su kai baki kana da imani kafin da tauhidi kana bin shari'a daidai amma wai kuwa duk da haka in dai ba cikin su kai ba kana da irin akidar da irin maganganun a wai kai yaron ne har yau muna kuma cewa adana ma sun fi arziki eh to ya sa ya suka juyo da bakan da mashin da bidiyon a kan musulmi ke idan ta zuwa da kame da bakan da ba da kuma musulmi ke kai musulmi ya kuma suke kai gari wani abin yana nisa da amma ga ya wani da a cikin ƙasar mu akwai a cikin jiha mu akwai kai a ta cikin ƙasar mu nan cikin gari mu akwai abin ya zama ba su da su ɗan ne ba ɗaya da ke da kai ba duk da zallan ka da azumin ka da karantarwar ka wani da kai kare zai a ce a yi kare ɗan uwan mu da suke na hukuma duk suna kai

domin ne wallahi suka kakkare ce maka ya tsaya ya za a yi gana kana aure kamar yadda malamin kuma da gani ba da haka suka yake gaya mana ba ku shiga cikin ya za a tsaya kuna wani suna cewa ne ne kuma kuna da haƙƙin shiga ku gyara yi za ku zama a Allah kan mana da sauran mana ashe tsaya wani waje muna nuna ba mu ya yi za a yanka kuma ba a yi ba mu shiga ba a kuma mu ne ka ki shiga ɗan zanzan ka ka ki shiga nan ka ki shiga ka ki shiga ka ki duk eh cewa ciki kuma na ci gaba ka shiga wani gyara in ka shiga na shiga wanda zuwa shiga wanda zuwa shiga kafircin da ke ciki ai muna shafe karanta muna gyara da zaura a babu zuciya ni ba ta shiga da jirgiyar in ji zalunci ba in kara ma ga karfi ba na shiga da jirgiyar na mu allah zai yi mace ne ga wanda ya sa sallah a wani ga ayoyin nan sai za ba a yau ka shiga da jirgiyar gyara domin idan tana wata kuma zai karanta amma muka yawa ciki ba mu kawo gyara ba za mu kuma da tarihi da ke tsira ya koma na muna ji to amma sai muna muna cewa a'a ai ka sai nan mun mu shiga mu kawo da har ma muna so wani a kace shi za a fara kacewa kuma ka kada kuma muna muna menene ko kace ka har ma za mu yau da musulmi za ku fahimci to shi yasa ahlus sunna wal jama'a suke fara da wannan hakika masu kafin san wani aiki ya yi kafin a suna samun kuskure ba da gafata ahlus sunna ba su kafin sai dai ne nuna da cewa ga suna kuskure suna kuskure saboda haka wani gafata a duk ya riga ya fara eh? cewa mutane duk masu kuskure eh amma su masu baki wa khairu hasani na tawabu amma da ga abin cewa abin da yake yi ne da mutunci ba zai yi kokari ya gyara ya gaya ma wannan zai yi kokari ya gyara to amma ya wuce gaba ɗaya ya ce ni dan mutane ya ce ni ta ce kaga wannan dukiya zai sa ke wanda ni ka ne ba ni ba ne amma in kuma kusa da nika ya gyara sun tafiya ba ba da a a a ma a suna tsalla a baka kira da wai su Allah ba ba saboda haka Allah ke yake Allah ke yake saboda haka muna fata koyan wani da suka taso Allah ya ba su fahimta fiye da mu ga shi ba da nuna ga kuma da yaya ga kuma da tsakani ga sauran don Allah wadda ta tsarki su kuma da shi mu kan su kawo ya zai su ashariyanci su kadariyanci da sauran kuma tafiyanci don Allah kuma da bayanin kanu duk sun yi kama da sunna sun yi musamman ga kudin sabon sunna sai ga wani kan sunna wanda bai shi sun tafiya shi iya gidan sai ga ganin wa da suna sosai ba sun tuma shi cewa muka kai

wani ni ya kamata ya fara kai kuma da ya girma da baki da kake da ya girma da wani kake wani aka kake su abubuwa za su zai so an tuna min da wani ba mu ma da kake ba abin akwai ba amma ka kashe mu babu malafi ko shi ne nan ko abubuwa zai ke ne ne sun ga ta wani wasu Allah ya taimake mu saboda ka don Allah wannan da an ya kai ku don ka ga mutane don Allah ka ya fara musamman da tafi da kai sun suka tafi fara yawa kai na kai bai gane sunna ba sabon gane sunna ne to irin ba ka ji ba da sai sauran su ka kare ne ka zo cikin mu ga ba da ba mu shi ne su ba bai ka ka san ba Allah ya yi Allah ka ga wani ba da da da wallahi kada a yarda a bari kada a yarda a bari na farka da mu hanya ta tsantsan sunna ta nuna cewa musulmi yana kuskure kuskure yake yi ba za su ci jarumata suna can da waya. har ma wani a kashe shi a raba shi da wannan ba a kira ba su ba shi ba Allah ya fahimce su Allah ka nuna mana gajiya gaskiya ne ka ba mu yi wanci wanda kan da suka rabu wannan jihar muna fata Allah ka karfafa su Allah ka karfafa su Allah ka taimake su Allah kuma ka ba su karfin gwiwa a gudu rauni hada ba a tafiyar na da bi mai wani wani hanyar su fi ga mai kwanta zafi a tafiyar inna huwa da kuma da yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu, idan ka yanki

يقول الإمام الجيراني في عقيدة من مصطفى الإسرائيلية لو لو الأمر هو سبب فتنة لا تسمى الذين خلقوا ليكون سبحان الله. إيه يسألون من لا يعلم ذلك يوحي الناس وهي يمشي بكاية لما في الحقيقة وأنتي تجيبها ولو لم يجد شيئا من كتاب الشعوب. وأنتم عن sashi shugaba masu biyar al'ida wani gina ya yi da yi da ya al'ida da muna shugaba mazocin wani da zuwa biyu a shiga musamman shi kuma kai wani islami ba kusa wani da al'ida ya sahaba shi a tukuna wanda ake yi da ya jewe mutane ya kasuna ke muhimmanci ga wani musulman musulman. Min yana tsaye na mallaka da एक किसी शरीर का एवं शाह का तीन अलग बजता का बजाय अलग बल्कि उन्होंने कहा वे राशेष बन छोड़ा वे जिला अपनी जनता से थे सुख को रंग पौधे बचाएंगे के गए जब जिला वे जीपीटी जवा शेरवन शाह भूता में निराशा आज एक बारिश हुआ एक इलाहाबाद की बात किया करना केवल शाह कुछ आपका धर्म आवश्यक है e com a vida que elas como você vai e criticando eu escrevi novamente. Vivian era uma história da nossa da Juliana, القرآن الكريم الله لا hoje, e لقوم حتى يبينوا ما لأنفسهم. e تسعى تسعى وجهوا يمشي، أديتوا يمشي، لا يجب أن تشركوا إلى

και για να μπορέσουμε να για την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία μα, την κοινωνία qualcuno di che in cambio un vedetto che le caprici un semplice divertito, un partito e un detto da dire che ultimo a mai registrato che però si è fatta la terra di me a terra di te già sarà a prova la città di Ciaci da una grande realtà come in qualità per anni sulla città anche di tu si tratta anche di un fatta anche perché quella che ho detto ci sono una fatta di te una fatta di te una fatta di te amma ba kullum da lissafin da shi da abin da a tsawari ya gautuwa wanda ce a kan da dole ne da wani ba ko ba su ke da

da bayan da shi ya ce mai shi da shi dan ban kusa shi shi tiyara wasu ta ta shi ta sha wani ta sun ce wannan wani lokacin wani kusur ma su da gida shi Ibn da shi ya ko ɗauki ko ba a yi mun shiga gida a gaba ki amma wai ga mai na ya o ba yana kun shi na mai da mai kun ta tawar ba e ba mun da ya wallahi ta ba wai ba ba mai da ya o ba ya masala ko be mun shi na da o ne ba sa sai da mai rubai ya ko in ko da ko ku da sai da ta ba mai da ko ga ko ko ki ki ce ba ce ba da jirgin jirgin jama'ar musulmi ana da tsaki da dai alamar tsaki ta jini ke nuna wannan sahaba da muhammad su sallallahu alaihi wasallam man dabba na gaskiya idan musulmi ne zauna kawai sai da gada gidan tufa ya tafiye zuwa a gidan da kayan bayan wa gudan sun na kawai zuwa a cikin wanda a gidan musulmi ne sahaba da muhammad su sallallahu alaihi wasallam amma aƙida ta zuwa ya yi zafiyo ba ta wata bayanin zafiwa ne koro aƙida ya sunna shi ko yake so ga mai kokoro da ya hankali wani an da ke sa aƙida da wata hankali ya shigo zama aya ta shawar tsari kayi a cikin raune da ake da kafa sun raune zai wa bari shafikin rasula mai tsari ma ta bayyana da rawar huda wa ya tsari zai da sabbin mu'minin nuwannihi ma ta wanda wa nufin jahannar wasa a kwasira kuma yadda zuwa ta ci fahimta ta shiga da yin mahabar da ta cewa da lafiya shawar tsari kan fahimta wa ya tsari zai da sabbin mu'minin também então, tá, tá, tá, então, a stata ne wace ayin sunan fahimtar ibn tafiya ba ta yi wace yau a cikin wace yau amma fahimtar bin su fasara shi ko ko fasara shi ga duba ayin neman sawi wani kuma gari suna jama'a da kuma shi ne su kira wani mai mai que kai na cikin sai ko ba a ce ba wa kan sun ko ko kai ko

فانسلخ منها فأخرج الشيطان فكان كذلك وبيقضيه بمن لا تعوض والله لا لو لا يملك ان يقول لهم لا تعوض لا تعوض شيء فإن تعوض إليه بالزيارة فأراد محمد كيف يميز الشيطان كيف هو الذي كما يدعون وكل يدعي وصل ليلة سأتصل إذا عرفت إليه لا تقبله amma da gida ba wasu ne a haka ga da dole gida wa kun da wasu kuma sai sun nuna ki fare ni yadda ya yi kushi shi ne ne ba ta ga ilimi da shi to da su to da su ta ku da wani da shi yau da ta ku shi wala ta ku ba zai tsare da bai da wani ya da wani ya da wani da shi yau jama'a faru ai kwamfi mai faruwa da shi dole har kuma da ɗalibi mai yi su tashi abu da gara a shi waya kwari da su da dole ke da ne kwamfi proshen ke shi da ya kuma yi gama da ne a duna wani lada ne a shi da shi wa da tashi na ya ke shi abu da gara da ba da su ba ne kwamfi yi masu wani ke da su shi dole ne ke kwaci aka kira yi da zai ba shi tunan kusur ko sa adalin birnin tafafiya wanda zai gurgure fiye sanci ta yi tambayin da su shigo bayani ya tashi ta yi kuci da wani wani ya tufa mai nasa da kasa fiye fiye shigowa to bayani shi wani ya tufa shi na mara a duk lokacin da zai kan suna ya tufa shi ba haka yi kuma kan sabon da shi na wasu wanda aka ba in zarfi fiye fiye kuma cikin da suka ta ne ga haɗe ne ga ina a idan ka yi zafi da alama ya ce mun sai ta mun ci a tsawari a da zafi sai da sai fara ke kokoro da bana ne in ko jaranci wata ta ta ne wani koyo a sharabi min yi wasu na shi na tafiya da kuma yi bidiya da wani kuma yi wasu ko cewa ne ba ba ke kwa da muhammadu ya da zafi da yau aka abin da ya tafi da shi ga yake da mun da ya tafi da yau wa ne koya

حمد هذا da وإذا يقول الله سبحانه وتعالى يقول مريم وهي هذا عدل وهي هذا عدل وهذا عدل Jadi umur yang dunia yang orang bapa itu sebutnya untuk dilakukan ala masa ini ala apa atau cukup ini dari kitanya. Jadi yang boleh saya ba adalah sebagai ta untuk cuba kita jaga bagaimana wajen kuci ba da jami'i a cikin da wanda ya zuba wajen ba ke kuce bukatun da ne ba a mana yi a shara ne da ya zuci za ka tafi kaya ba mu shawarai wanda ya cuci ma su zaɓi ya yi mai ba ta ba a yi kuma su lafiya ko da ake su ma ya sha mu ba kawai wasu wani bin yi yana da za su ke fesa ke a da kwamfani ba da su na zamani wasu wani a kifan ke yi da shi za ka tawa ke fiye a tsaye kafin da wani ya shi mai da kifan خير النجاة من بيت أبو بشر فقلت إلى أسوء يقول رسول يقول لك أن كل شمس أقول لا يشمس أن كل شمس أقول مخالفا لكم وبحمدي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جاء عن جماعة بيان يعني يقول يا الله يسوع المقدور عن أبو سبحانه معه يقول هذا الإطار شغلاتنا باستمتاع شغلاتنا نجعلها معهم يوم القيامة يقول السنين نقول الربع عن الجماعة الشرقيين أيضا نقول في على ذاتنا عاد ولا نبيع سماعة أنا ومجاري من المقبول ومجاري من المقبولات سببنا للجانب ولدي يوم الجمعة المغرب والجمعة أطلع الدور إلا لطيفة حتى شرطنا وضعنا طبعا الشروط تكمل إلى الأطياء والمشنة إلى الجيران كأن الله يسوى المكتوب عنها يسوى عنها يقول هذا الانتصار والجنة سبحان الله عن جيد النظر شغلاتنا من جيدات شغلاتنا يجعلنا نعمل من الانتصار يقول بالسكرين فهم يدور على الرجل بما يشتري لهم أن تريد على ذلك عاجب ولا أبي أو شهادة أنه قد رأيت لكم ورأيت لكم أربعة شهور تفكر جمعية وأنا كنت هيتقبل لأن لازم يوعد الجماعة عملنا إيه مع بعضنا الله يعافيها وخصوصا في كل شيء ما يعافيه كله إذا كان كمان لو رأيت أنا أنا وعندنا تشيكا متعيبة فسنقول إذا كان وصولنا في السماجة تجري وصولنا من السمين تجري وصولنا 你不要说老林会干啊，说起来我过来以前有几年，哪里是呢？也是地方去的，我过来的，这帮人呀，互相，原来给给你，有的老对家族，家里话也没有跟家族，都是这些，也是这个互相啊，我们。 zama ya ta da kashe ba a mai kuma bai hakan hakan kan kudu Ina daga shi عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته أو أبو رمضان الإنسان يصدق الإنسان يريد أن يصدق وفإنسان nella intanto che parla la casa e parla di vedere di pagina o lo che si va alla casa o poi a casa la commissione o tutto il banco da corso la cosa è poi la lo parlo e va lì ma tu avanti ma principio un carino

tó ń ṣe fún mọ́ ìṣe ilé ìwé káyé ó láti ti lẹ́yìn ẹ̀yọ́ tó ṣe fún mọ́ láti káàkà àtúwọ́n àlájẹ́ ìka kí ikú lè yà á ń kó ń lò kí wọ́n lò yìí o akẹ́kẹ́ fi yàtí àti ìṣẹ́ ti àtàkì gbà á إذا كنا على الكاية إلى أن يكون وانا أتمنى بك أن تتنجوك بواق الناس ما في كيف أمر الله وأقوال الناس sakit bayağı da toplum diye sakın sayılıyorlar. Sonra havali ilgili o aynı yani ne şunu sakın yalı var var diye lakı var ya ya o ne şey bu var bu var o da var hayır ne ya o ya o ne kadar o ne kadar iki kişi ya o şey kadar ya o ne kadar o da işte var o da işte var bir de yok mu da işte 也拿钱买的，不然你在看我今天下的是在我他来你爸，我连人家床下就是去打床的接下去。来，这个东西小外是一万，他自己把出去了，他把我赖跟赖，反正给你不能，哎，就今年那一天我我就接，人家我是刚才来拍的时候，万一你说我来我把你打。

Eşkiyel, mesela şekil aynı bir şey doğru o iktisat eder. Ben mesela da bir şey elade kavu, ben bir elade kavu eyle renkli de dolayı. Yetu kuani, yetu kukar kavu. Şimdi raydan neden yani? Neden işte nasıl bir şey ya? Yeti vada, yetimini, ha, kavu var. Bu kendine çayvan ayda da yolda da noktada. 而且呢，现在呢，那个那个旅游啊，物价涨了啊，而且旅游呢，我们不能去搞那些，那我们只能去打工呀，看看那个打工的那些，我我我我打工呀，然后呢，这个旅游之外呢，打工，哎，今天人家去干嘛去呢？去打工，有节日去吗？不有节日去吗？ daidai daidai da yi ya so mutu wani kada ya yi ga shi yi misawo saboda akan laye ya misawo ba ni yau gurare ya samu kowai ba so a abu da shi a daga ike bai sa ta rubuta wani yin shi kuma da nan ya so ke shi ka yi shi ba ne shi ba ne ya so da ya so ya so wani kamar gobe ne wani rubuta ọ̀sẹ̀ máa ń lè jẹ́ náà ìbàdàn ìbàdàn amma wallahi da wani sanda ana yi nama da ila yau amma ba ni za su zai da ma wani kila insha Allah su kan da yau amma da yau ya dama su san su ko kuma ya ya ya ya ko kuma ચાલુ રહેવું પણ તમારા મજામાં અમારા સાથે જે ઘર એ છે પૂછી સેવા પૈસા અભાવ ગાવાનું નકા કેટલું વાંધો વાળા એક લખાય ઈશા અભાવ કરી ત્યાંની આઠ કિલોના એટલે બરાબર ઈશા અભાવ કરી ના વગના એટલે અત્યારે ના ના આપણે પછી તમે પૈસા આવા કાલે તમે શીખા કે એટલે બોલ્યા નહીં એટલે આ કાલે તો બાબત કરી દઈ બધા Allah Mike lápẹ̀mí ìwọ wáyé. Ìyàwó ìjọba ìjọba ìjọba ìyàtí àkáyé, ó lọ́wọ́ ìjọba ìjọba ìjọba èkó máa ìnà àkájẹ ìgbàgbé ìnà àkájẹ àkájẹ èkó ní àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ ti rí ọ̀la ọ̀la ọ̀sẹ̀ mọ́gbẹ̀rẹ̀ mú síbẹ̀ mọ́gbẹ̀rẹ̀ mú ọ̀sẹ̀ mọ́gbẹ̀rẹ̀ mú aráàlú àbájú ní ìmà sọ́dọ̀ ìgbìmọ̀ àdókòwò àti ìwà ẹ̀rọ ẹ̀rọ sí àyè ẹ̀rọ sí òbí ما كان يتحدث فيك عن سنة وسنة المنزل ولا مصر سنة كيف يوصلها مصر علي خوارج علي جهمي علي فتش بطي علي وهو كرامي كرامي علي لو المعجمي علي مرجع علي عليك هنا نفقات ويسكر عويا الله يسمع وعيا وعيا وعيا وعيا dole ne ke tsaya wato ayyukan da kuma sai da Allah ya yi da kuma da Allah ya tsara wannan da Allah ya tsara Bahkan kan Wàláyé ní ẹni ìwọ́n ṣe ní wàáyé wọ́n mú ìlà tàbàdé yánu ìrìnjìkì òwòrò lọ́wọ́dì àmà òwòrò ìkàtàrí ọ̀wàrí ìrìnàjò láti àpò ìtìlú ìrìnlẹ̀ yára àmà ìdíyẹ́ láti nígbà fún ìtìlú ìrìnlẹ̀ yíyán báàrùn-ún bayi cewa limanci ya bari bare ya bari bare musamman ya ba da zai shi ne wanda zai shi su ko kuwa shi ya ki na bakwai ta bahara mu ya ta kaki ne ba ne kawai da jirani na rufu na mutu ne ba ta kai ba ne wannan wani da suka yi ba wai da wani amma da su zo ba da aiki to shi ne a u kwanu ba shi mutunci to shi ne su kwanu ba shi mutunci kai ba za ka da ba ba ya yi a nan o h i na ke da ki ke ke ki ba ba ba ne kala ba ya da ki ne shi ya Thank you.

ai wannan za a fada a misalin ibadatin fa'ali alaihi shukurahu abadan wa kuntu la yujza Allahu salihatan afada da wa alaihi shukurahu abadan sai da gana amfani da yawa kaka ba da tafiyar shi kudu na ga alheri ba da kana fahimci cikin wannan ba da tafiyar da zanen da yara da ta ba ne cikin da ba mu gani ba kai ba mu gani da ba daga bukari na baka ikirkiya daga ya fi jiki ba da kuciya bayan ajiyu masu yin halar mafani fi jari ta wadar gilin fabani ajiyu a kuciya ya ala'adar biyu kima a jayen bayan a shawa a daga tsari yana ga ikina akwai manyan ya halittar da individual haka na yin da shi an samu tabbata ne sai dai shi su da yi kasu mashiga mutum ce gidawa mashiga mutum ya ce wuta je mashiga mutum ne wani zuwa masalaci wa majalin kuma na ko. wani ba ke na shi a cikin yare kuma la yi ba la yi ba la yi ba la yi ba la yi ba लाजी रोज लाजी रोज लाजी रोज बने इनसे साउंडी के है ना जिसने आते बिना के लोग महसूस मंगला में के लिए बच्ची यात्रा कर रहे थे एवर देखियो घूम ये कामा गजवान तो का मुझे सुंदर देख के इधर से आदम आदित्य बयान या तजान लोग महसूस कर दिया देखियो तो लगा इधर घूम पड़े देखियो number two za ka kuma shiwa mafi wakana wallahi gaskiya za ka shawa sai ko kawo ko da da yake shi sai su ba ya wai ku gurguru yi za ku ci wofi gurguri wace ga ra'ayin ku wace wace ga ta wace la'abu a kwakwakwa ku ya la'ayin ku ale ko da a ya kira ba ki ba ki na wa ki da sai mu da ta ku ku ni na sai na ke ku ne ba wa zo ku ya da ke ya ko ya ku daidai wane da samu ya gobe saboda ta yi ne wani yadda shi wa ke kuma da kuma a jiki da da wani so ya wani yi ne na ma'azin za su bari duk da wuri na wana ta kuma da sarari ya ba da shi a wajen ake ne ko su shiga wasu da za a yi wa anta jari wa ku da amincin daga cikin jari a ne wani lokaci da ku da ku ci biya da ya dawo cikin cikin biya ko babbar ya ce ilimi na yanzu a ji ba da aika ne a ga da aika da na islam a nan a ji an yi sa a da da kafa da iyalin gaban farko da an ya adan ne da tsari وبعد إلى مصطفى أمر إلى الإنجيل فشيء جدا جدا فأربعة تتجدين أطر يا الفرس وأنا كلا بدنا جمع مالك الجوي مبارك جنا مجعلا مجا تتجد جميع فانس تتجد مطوطة وبالي مبارا كاش مالك الله يلي فنادي تسوى من الزمان جدا باشي كنا لا صادق عليك فأصدر ate gagamnoci na su da su kusura na na yi da zai ya ji so bai na na yi da zai ya zuwa da shi da zai ya ji da zai shi kuma shi mu jade shi ko bai za a yi sabon ku shi man da daga su a yi shahara sahara wuce ba za mu wai ba ba yi gana a yi ma da kuzari wai kuzari ma da kuzari ya zama mutum ko 努巴队出来，一摸一下，我拉起个娃子来，一摸把骨头拉得满满的，我给伊表扬了。哎，就这个天气里，家里做吃的，我早上打开窗子，外面就满天乌云，乌云天，乌云吧，呀，还阴毛，还阴毛，好不好？结果今天本来天还阴些，结果那个那个那个，如果如果是下晚，我再说是下晚，还阴天的嘛。 mallakin gaskiya zai gaji wata daga ɗaya da mana wale ga da yau kafira yau labarai kafira yau majusi kafira yau da kai da fara da dina faru in Allah ta yi salata ko zai da kuma da dina kafaru in ta yi kitabi wani mushriki ko da ta yi fara da kufaru ya fara Mesti berdua itu akhirnya jatuh kita berpikir kita ini dari hati. Wajar dengan konstitusi, rezim law, rezim law, rezim mana lagi ayat Quran, wajar untuk coklat yang lain. Wajar dengan konstitusi, dia itu dia Quran yang والناس مسلم شوكوك يستطع حكم توي مجرد الثاني والإنسان ثاني ولكن ليش والجزاء سيني عليه يزيد عليه تبيزي عليه كذا كذا كذا إذا كان الأمر يقول عليه والجمعة والناس يوم وعرض المسلم شوك وذا عليه يتوقف هو الجزاء عليه آية الله وآياته ورسوله تسلسلا لا تعتبر قد كفرت بعد إيمانكم lórí ẹgbẹ́ lè bá ṣàtẹ́tẹ̀ ní kí ẹgbẹ́ ìrì dá àmọ́tọ́lẹ́ kẹsàlẹ́ ìrì dá ní ṣubú tànàdá ní ẹ̀sàdá yẹ kò tẹ́sì lórí ìjọba náà wòye máa ń dúró pé ẹ̀kọ́ gbọ́mọlẹ́sì wọ̀nyí mutum da gara na wajen kuskure wani gaza mikiyar yawa da musulunci gara don gara da mutum zari ya yi yayi musulunci na gara da ya kuku ruwa ko ba da ya yi ko ana wani yare kuku wuce to ne ya zai da wani bidiyar da kuma da yiyo da da yiyo ta eh yo kuma ke da fasu a da da na yi so era yiyo era yiyo ta ni da da da da ga yiyo ko da yiyo ko da yiyo baki da ake zuwa riga an yi da cikin wa kuka an cikin ake da ka da cikin tsara ba wa ya ci an zai cikin wa da ci ya kuka ya yi cikin daga san wani da ya yi kuka da ya yi da cikin gari ya kuka wa ka ka zai cikin amma haka a ne ya ce da ga ta kuma in kun kuma ne ya kuka da ya ce a da ya yi da ya kuka da ya kuka إذا بنا رجلان تجو كان من جاي من كذا كان يا سجى ومنا وما كنا مؤسسين حتى نبعث رسولا وما كان ربك ملك القرى حتى يبعث يومها ذلك كان يبعث القرآن جمع الأشياء عليك كثيرا وكان يقول يا أخي شامخ kaza kaza kaza wani sujudu li ghairi llahi min kufru ya ko da ibadatu li ghairi llah amma ki yi ko ali gira ga ja ga ga da ya bari ki a hali an yanzu da ni a hali kun ko ya za ka tsaya da da wato kun ba mu rasa a da yanzu da ni a hali نكاح ثالث مربوط زوجنا الرجل لا أمر بالمرأة أن ترجع لزوجها لكن أكيد زوجها وهي عليه ومعه رسول الله إذا لم da kuma wasu yaya ya ci cuta ko da zai da zai za da yadda shiga a samu a an da harbi wa an da rubuta ma wani ne ya yi da zai ce wa da ga da zai ci shi wani su bai ce ya a sa wani gida da ba ya da kafiri amma annabi gaza ta ji kafiri a fa'a min da wajibin ki da wata ne miran ne farko ebe ti tabbati da duwuci kafin ke abin ti ga lafar hawa yau da yau daga injiyar ne mure daga injiyar ne kiyar da tafiya kuka ke mitiga wajen ba da gane kafiri wanda kafiri a islamun kuhira wa ƙarfi hukumun mahimmin bibinan والخبر والإكرام والنسيان أعطته معروف رحمن البعض يجوى الأمر بالسوء والإكرام بالسوء والنسيان بالنسبة أعطته أمر السجع ولا شفع بل ربنا لا تعلمنا إن فينا أو أخطأنا ya wani diga shi da shi ko ya ba shi wani yanda ma kuka da hakika ko ba da ba ba ga bala da zai ya zai ka ga rabba da la ba ta da da ba wa ka da la sawu diniya wal aqsam abadiya aqsam wa la ilaha illa huwa aqsam وعليه تسعة أيام وتعالى القرآن في بعض الجيوب مرض

ya da, deci, na wani rafin na kula da miki gangan wani wani zafi su yi ta da suna shi na da hali suna shiga da wani ba da ba a kasa da kuma shi Ugai yin sosai da wani wani a gidan ba ne ne a dogon shirka da sun a sosai firka da zan kunci lalace gaskari da nasarari za su ci haka ga yi da za a yi yau firka wata gari kan ba na su za su zai ga yi sai ga da a ba ki zo shi a yi a su ne da ya kuri wanda fara ɗaya ya a yi kuri da gaban abdul ari da teku zai ji jan bayan da ya yi da ya kuri a za a fara mota jama'a da mota shi a cikin da fara jiya a gaban da kuma da a cikin da jiko shi ne kuma da ta jiya ko a ga hawari da rinta hawari da yana da ke sani a cikin ranar da ta bi shi a jiya ga wanda ba su da shi ne في يجي جميع إلا يقولون أنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الجامع صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بعد ذلك كما يستجعنا شرط بيننا ويقوم الجنة بيننا لو رأوا أنا أستجعنا الإنسان فلسل الشيء الكلام فيه هذه كانت لأنه تقول إذا أجده àbá ni àwọn náà ní àti àtúntàyẹ kọjá ní ìdílé náà. Ṣéjà alákọ̀ọ́kọ́ Osman Ayekasi ìwà wáyé ìdílé kẹfẹ́kẹfẹ́kẹfẹ́ ilé ìgbésùn àbẹ́kẹ́ ìdílé ẹ̀jú. Àmà bẹ̀yà ti ya àwọn akọ̀ọ́kọ́ ìdílé náà àtàlẹ́ká ti ta àmà sáà ṣe ètò 我刚才说了，那时间不久，当时我这边这样子，该有给咱们时间，你这不三十年给这里，我刚才这边下次你这个先先去了，肯定不行的，不啊，这些本来你这样给他，你先先去了，你跟第二手术，西啊，你这就还是家庭，我刚才说啊，这种人，你让他着急。 فتا حديث كتاب السنة فتا حديث عليه فأصل قالوا يا جاكسة من جدينا يا الخطالب الخطالبان بنا عليك بيتي حتى الجنة بالجبع لنا حتى علينا وفي الجبع يجون عليك كاشي كاشي يعني وقالوا شريعة شريعة شرط السنة يا الإمام البخاري yana amfani a yi halayyar mijina ko kuma yana tsohon fauzari al-fauzari kuke mijina ko don su zai da shauki da shari'a ko don su zai da tsakowo don a biyu marigari ba za a fiye kuma da shi yaro da biyu kiwo a rasu da yau shiga shi a shigaru a yau yau a yau kafin amma da su a yi jiya na jakin jina a baga ga yayin jiya ga yana jiya don jiya lazimi a ah, kirkin yanzu sufaye shi'a a ah, kawai mu'tazila qadariya murji'a ba na da ko wallahi tallahi sun yoyin da su shiga sai wanda zai ya wajen ganin da ke da shi na waye a cikin kafin ya ta cikin amma ni da ya ta kuma ya ga ba sai ku sa ne da shi da wani abu ku ya ku a ba ko da su da ya da ga shi yau ku ga ga ku ga الله فاستجب قلوبنا على ضعفها الله أنا بريء والتاج الذي يجوبه اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم يبارك ولا تسيوبه وهو يأتيك إليه لك وأعيد الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب باطل لكن زمان لك يجب أن تأتي wato wannan a gida a wani bai da nan eh a gida a wani da da yi wa nan nan da yi nan ke ba a kuma cikin wani sannan ku bari da ba ya kuma gaskiya wa da da da da kai wani a yi kuma kuma da da a Beginner to advanced learners are able to squat and social action from experience without what will happen. They were returned to the land for me. The determinant she can have, they were all available that they are here, I have to know what. Wọ́n ti ṣì ń dá àwọn tó ń yà kí ara ní àwọn ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ tí sì yí fún ẹni tó mú kó. Ìyá ìdàrẹ́tò ti bá dá, kòmíṣọ́ ti bá dá, ẹ̀rẹ́gbẹ̀rẹ́ bá dá ayé yẹ̀, àyíká nìyí. wannan bai principal na a gida a yau kwarbo da kino kwarbi shi da da kwarbo da ke wa tsaye da hanyar wani da shi fito na ba da wani ke da shi da wallahi da layi wanda ya kyau da su abin da ta a gina da ya wani yau duk da yau na da abu a kan ga ayi kwarbi shi da yin biye shi wani kawai kwarbi shi da fata ka biyu ya kawai yi da ta biya yi da wani ya yi ba ni ka yi da jari ka yi da jari ka yi قلت لك لا اله الا الله كنت بعطيك ذلك وقال لك لا شريك قال وانا كنت جاء وياك لكن مقاعد تبعها وقال لك ليش يا ساحل مش عامل لي كده عادي ممكن يعمل يقول لي ليه قال لك يا سنه ان ده من البريزيدنت عشان كده دراماتيك عشان كده هذا النبي الجديد فهو البريزيدنت Нет, не мало, только нет, нет, нет, будет, есть, я все. Я мужчина, это будет край, даже можно помочь, когда тебе готов, ну, пойдет, я не гай. Делегат, делегат, который же здесь. Предгадал, то упали, потом опали, все. Валяя, добро. Пара, ну, валяя, я, то, мужчина, я, здесь. condiția pe care îl cuțiava arătati, babănă, uieție opreșencu, babănă, uieție din apostol, babănă, uieție măscorcu, babănă, uieție din tipianul organ, de spăciu, babănă, uieție la fiecare aici. Dar era chestiunea de a spune data la Nizu, Agradă Domnului Sfântul sunt două, este ceea ce toți ani în către și omul ko farawa ne na zama da shi da su da ya ne da ya ne da ne ya ko din san so ne da su on da su da su a ta ta ne an tsare su ya sai a yi ko da ne kace su so da ne kace su wata ga ne an tsare su ya ce ya tsare su tsare su kuma wata an tsare su ya ce a mishakin ya ce bai yi ga ce an ce

ɗan yanki wajen kwanciyar da bayan da ruwa da ruwa da ruwa ba na rogo da ya samu da jika ce da su ke ganga ga da zama a kafin kamar lalace wani da suka tsaya wajen wata da ya kwanci ya kawo wani kuma ya ci ɗaya da su zuwa wani da ya samu da ya samu nan ɗaya kuma wani kuma ba ya kwanci ya

argument ga yi kuke je ku ko ku da hada yau sai ku ko a ba ke ba ga mu da hada da su ko ba Ẹ̀rọ bá fi ìgbẹ̀lẹ̀ ìlà ìṣe orílẹ̀ èdè. Láti lára àwọn ọmọ ẹ̀wọ́ ọmọ ọjọ́ náà ìṣẹ́jọ́ ilé, ẹ̀wọ́ ilé lẹ́wọ́, ẹ̀wọ́ ẹ̀sọ́ ìdí lẹ́wọ́, ẹ̀ẹ́kọ̀ọ́ ìdí lẹ́wọ́, ẹ̀ẹ́kọ́ ọjọ́ ìdí lẹ́wọ́, ẹ̀ẹ́kọ́ ọjọ́ ìdí lẹ́wọ́, ẹ̀ẹ́kọ́ ọjọ́ ìdí lẹ́wọ́, ẹ̀ẹ́kọ́ ọjọ́ ìdí يستشف يكون فإن شاء الله على ذلك بعد ربنا بعد بيان كلنا وقراتنا وأهل الله الله يكون السلام عليكم. نحن لنا ورد في هذه الاتجاه لدينا إن شاء الله استجابة في أكثر من مدرسة وطريق الذي يتعامل لنا مع ذاته أما كنت أحمل فأين تتكلم أنه يجب أحد كل أنه يتكلم إذا وزرت أكثر القرآن يبعدين يبقى وبعد الاعتلاف وجيشه الصمت لا تنفع كتاب لا يسأل ولا تعتمد وبعد ما أردت أن تنفع كتاب أواب وإن الآية أبدا وجسد كتاب يقول آية أبدا إيمان برضو يعني أخرى إنه أحسن القرآن كمن الإيمان قبل أن يتدرس فهذه الرسالة إذا فيها كلمة ثم جاء كتاب كمن الأولين أننا نقول أن فلسنا الجمهور ربنا لا قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آه،